أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا الحار على نهجه وقصف أثره إلى يوم الجزاء والدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وزالنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه زمن منشاهم لتعرف من أطيب المنه في علم المصطلح نما لما بيوعي وائد sunan malamin da waye da waye na'am abdullahi ne ko abdulkarim murad sai daga duba ne da kuwa abdul muhsin abbad ah, za mu tashi gaban taqsimul khabari ila marfu'in wa mawqufin wa maqbu yace kashe-kashen hadisai a ce wannan hadisi ne marfu'i asalin shi ne na rafu shi ne ɗaga abu a gurin malamin na hau kuma in suka ce rafu shi ne abu da yake da dumma ba da samar wasalin dumma a ƙarshe don kalima ya zo da dumma a ƙarshe sai a ce marmarfu'i ko ya zamo wannan kuma yana marfu'i yana zuwa af'al da asma duka ba sai kuma mawqufi min al-waqf shine tsayuwa kenan maqbu shine a ce abu yankakke ce yankakke to malaman suka ce min al-qabu kenan ba min al-qabu yanke abu yanqasimul khabaru yace al-akhbar suna kasuwa bai itibari muntaha sanadihi idan an yi la'akari da ƙarshen sanadin ƙarshen isnadin shi ila ga marfu'i wa ga mawqufi wa maqtu' ga kuma khabar maqtu' al-marfu'u wa anwa'uhu to shi asali da za a ce mar marfu'i menene shi kuma kashe da kashe-kashensa hmm. malam yace al-marfu'u ma ubifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin au fi'ilin au taqririn sarihin au hukman sarihan aw hukman malam ya ce ma ubifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka jingida wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min qaulin nazance ne furuci ne a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw fi'lin ko kuma na aiki ne a ce fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kaza na ga annabi yayi ko ko kuma annabi yayi hmm. au taqririn ko kuma tabbatarwa annabi sallallahu alaihi ya tabbatar sarihan a zahiri kamar ya faɗa taqrir ya tabbatar da abu kamar sahabi ya ce na yi abu kaza annabi sallallahu alaihi yana gani bai hana ni ba Na yi abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallama yana gani bai hana ni ba au hukman ko kuma a hukunci gane ku mm. to wa anwa'uhu sittatun ya kasu kashi shida asari da za a ce wannan marfu'i ne ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasu kashi shida awwalan السلام عليكم ورحمة ذاك سكشي شدا نفرق المرفوع القولي صريحا شا سام مرفوعي da lafazi a bayyane nahu an ya ƙula sahabiyu misali kamar wani sahabi ya ya ce ito Rasulallah sallallahu alaihi wa ya ƙulu kada na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kada kaga kamar hadisin da yake cewa a ah, sami'a sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq yaqulu kaza ibn mas'ud ba hmm. sai fara innal halala bayyin wa innal harama bayyinun bainahuma kaga wannan ya ji wannan alama ci na marfu kenan hmm. ce naji annabi sallallahu alaihi wasallam gane ko to yawancin ka ji sahabi ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan yawanci ba mamaki zai iya zama wani sahabi dan uwansa ne ya ji sai ya faɗa mar sai ya tabbatar gane ba wani sahabi ya ce wa sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza to sai ya ce sai shi ma in ya zo sai ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza mun gane wannan ba aw yaqulu huwa aw ghayruhu ko kuma yace kana rasul ko shi sahabin ko wani sa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu kaza ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata kaza musamman sai kaje sahabi yayi abu wani sahabi sai yace mar ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaza akan ya ce kaza akan wannan al'amari tun aka samu irin wannan za a ce hadisin marfu'un القولي wannan hadisi ne marfu'un bi sarihil qawli kun gane shi ba to sai kuma nau'i na biyu al marfu'ul fi'li sarihan yani bi sarihil fi'li sai da da da da wato fi'li da aiki nau an ya sahabi kamar sahabi ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu kaza na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata kaza to kaga ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin aikin kenan aw yaqulu huwa aw ghayruhu ko shi sahabin ko wani sa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata kaza Ba kamar hadisin raka'atani fijr nana Aisha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atani khafifatani qabla an yakhruja ila salati fajr yana wasu sallah marasa nauyi kamun ya fita sallan asuba wani ruwan har take cewa ma har zai ce anya kamar ke karanta suratul fatiha ba amma duk da haka fa yafi irin sallar mu da muke yi mun do ba yawa sai lada fijo ne haka ko kuma mutum ya ce ah, na ga rasulullah ah, na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo alwala yayi kaza kaman na Uthman ba hadisin Uthman da yasa aka kawo min ruwa na alwala ya kwatanta sai ya ce zan kwatanta muku irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wato yana nufin na ga yayi ne ni ma nake wannan marfu'un bi sarihil fi'li gane ba to da zahirin aiki aka jingina hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yayi aikin aka gani sai aka faɗa ثالثا المرفوع التقريري صريحا wato da tabbatarwa a zahiri huwa an yaqula as-sahabiyyu shine idan sahabi yace fa'altu bi habaratin nabi sallallahu alaihi wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani na aikata abu kaza au ya ƙulu huwa a gairo ko kuma sahabi ya ce fa'ala fulanun wane kaza ya yi abu kaza da hadarati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hadarati nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana halarce wane ya aikata kaza kuma annabi ya gani walam yadhkur inkarahu lidhalika kuma ba bai ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ya ce a dena ba mutum ya aikata wani aiki annabi ya gani kuma annabi yayi shiru akai to wannan ya nuna yana ikrarin abin ba laifi ne. don idan har laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana akan cewa a bari amma rashin cewa a barin nan sai ya tabbatar da cewa wannan abun ba laifi bane da bai ce a bari ba to abin ba laifi ba ne mm. don annabi sallallahu wasallama la yaskutu ala al ba baya ba a barna ya yi shuru zai hana sallallahu wasallam mm. Ba ya gani ana barna yi shuru in dai har an yi barna sai ya yi gyara sallallahu wasallam don Allah maɗaukakin sarki ai ya turo shi ne don ya kawar da barna liyukhrijakum min az-zulumati ila nur daga cikin duhun kafirci da jahilci zuwa ga hasken imani da musulunci to kaga idan yaga kuma an yi ba daidai ba sai yayi shiru kaga ai bai aikin shi ba kenan kuma kalla wallah a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikin sa ba ƙarya ne da ya zo shi duk abin da bata ne in yaga anyi an yi zai hana kaga da Abu Dhar ya aibata wani yaron shi da mamarsa wani bawansa da mamarsa wani maraya a gurinsa da mamarsa ya aibata shi da mamarsa sai dan abu kaza mahaifiyar ka kaza annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shiru ba sai nuna mar ai asabiyanci ba kyau ce mar innaka mur'un fika jahiliya sai kai mutum ne da har yanzu akwai birbishin jahiliya a jikinka ya za ka yi abu kaza hmm? da aka yi hadisatul ifk misbah ibn usasa dan uwan sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar shi yake bashi abinci to amma da ake zagin nana aisha ya sa baki a zaginta sayyidina abubakar ya ce wallahi daga yau na daina maka alkhairi baran sake taimakon ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiru ya bari ba sai wara fal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum an bu amar bulalan kazafi 80 din nan kuma dan uwan sirri na Abubakar ne amma da ana zagin na Aisha ya sa baki to annabi sallallahu alaihi wasallam la yaskutu anil munkar sai malaman suna cewa ma as-sakitu alal munkari shaytanun akhra shaytani ne amma kurman shaytan shine zai ga an yi ba daidai ba ya yi shuru to duk lokacin da aka yi abu kuma annabi sallallahu alaihi bai hana ba to ya nuna cewa wannan abun ba laifi bane sai a ce wannan marfu'un taqrir ko a ce bi sarihi taqrir gani ba to sai na hudu al ƙauli qawli hukman sai kuma a samu wanda marfu'i ne a ƙawul amma yana ɗaukan hukunci a hukunci za a mar hukunci marfu'i misali nahu an ya ƙula sahabiyu gairar ma'arufi bil akhri an ahli kitab sahabin da ba a san shi yana koyan yana jin abu daga gurin ahli kitab ba sai a ji shi ya faɗi wata kaulan wani zance da la majala lil ra'ayi wal ijtihadi fihi wanda ra'ayi da ijtihadi baya shiga ciki kamar sahabi ya fara bada labarin wani abu da zai faru a cikin gidan aljanna ko kuma ya fara bada labarin wani abu da zai faru a filin kiyama ko kuma ya bada labarin wani abu da zai faru a cikin kabari ko kuma a cikin wuta amma kuma an san cewa wannan sahabi baya karatu a gurin malamin ahalin kitab baya sauraron malamin ahalin kitab wanda ah, Allah lahu bi bayanin ghaibin sai zo da wani bakon zance au sharhin mushkilin ko kuma yazo yayi wani bayani da zai rikitar da kai mislu akhbarihi an al-umur al-madiya kamar mutum ya zai baka labarin wani abu da ya gabata ya zamani kaza an yi kaza an yi kaza kuma an san ba a gurin ahalin kitabe ji ba hmm? ka badi al khalqi kamar faran halitta wa nahwuhu daga cikin irin makamantan wayannan akwai ikhbaruhu anil umur al-atiya ya ba da labarin wani abu da nan gaba zai zo kal fitani kamar wata fitina da nan gaba za ta auku wa ahwal qiyama kuma yanayi na tashin kiyama wa kaza ikhbarihi amma yahsulu bi fi'lihi thawabu ko kuma ba da labarin wani abu ya ce idan an yi za a samu lada makhsusin bantacce au abin makhsus ko wata ke bantacce a ce in kai kaza za a baka lada kaza in kai kaza za a baka zunubi kaza za a ma uba iri kaza a cikin wuta kuma an san cewa wannan sahabi baya karban asar daga wurin ahalin kitab tari sai ka ji an ce wane ya ce kaza ya ce kaza sai ya ce walahu hukumur raf'i saboda ba da da ai mutum ya zo ya tsaya ya faɗi wancan abin da ra'ayi balle ko musamman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da mutanen kirki ne zalla wal sahbu kulluhum udulun subala aka ce a nasiru kabara ya faɗa alfiyarsa ta sira ce dukkanin sahabbai ahadalai ne ko masu falala ne gane ba to sai na biyar na biyar almarfu'ul fi'ili hukman ya zamo wato aikin aka yi sai a hukunta cewa marfu'i ne an yaf nahu an yaf'ala sahabi fa'ilan la majala lil ra'ayi fi. misali shine sahabi ya zo yayi wani aiki wanda ra'ayi ba zai yi ya shiga ciki ba ba wata kafa majal wata kafa da ra'ayi za ta shiga cikin wannan aiki ka salati ali bin abi talib radiyallahu anhu al-kusuf kamar yadda a saidina ali ya yi salatul kusufi sallan kisfewar rana fi kulli raka'atin aksara min ruku'aini a kowace raka ɗaya za a yi ruku'u biyu inda aka tuna mun karanta ba cikin muwabba zai yi karatu sai ya yi ruku'u ya dago ya sake yin karatu ya sake yin ruku'u ya ɗago sai ya yi sujada ruku'u biyu a raka ɗaya. za mu shiga nan gaba ne ce amma mun karanta shi a baya ina ga to da wancan mu da muke na ran alhamis sai na ali ya yi riwayan cewa akwai riwaya daga gare shi ana salatul kusuf da sama da ruku'u biyu ka san ra'ayi ba zai yi wannan abin ba gane ba sai almarfu'u taqriri hukuman ya zamo abu ne ya karbi hukuncin تقرير نهوا أن يخبر يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون a أهل النبي صلى الله عليه وسلم كذا sahabi ya ce ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin kaza kuma baya hana muna yi baya hana to wannan ya nuna cewa lalle wannan abin za a iya cewa za a iya nuna cewa tabbacin cewa abin ba laifi ba ne don in laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi maza ya hana sahabbai aikatawa wa min asiyaghi allati laha ar raf'i daga cikin irin sigogi da hadisi zai zo sai a ce yana da hukunci na raf'i shine qaulu sahabi sai sahabi ya duba da hadisi ya ce min sunnati kaza ya ce yana daga cikin sunna aikata abu kaza hmm. ce hmm? yana daga cikin sunna aikata abu kaza ko kuma Umir na bi kaza yace an umarce mu da aikata abu kaza ko yace nuhina an kaza an hane mu aikata abu kaza aw yahkuma as-sahabiyyu ala fi'lin ko wani sahabi yayi hukunci ya ce muku wannan aikata abu kaza min al-af'ali na daga cikin ayyuka bi annahu ta'atun lillahi ta'ala yace ai biyayya ne ga Allah aw li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw ma'afiyatin ko yace abu kaza sabo ne eh? yace aikata abu kaza haramun ne mu aikata abu kaza halal ne yana da kyau sahabi ya faɗa to kaga ka san ba zai yi magana nan da ra'ayi ba tunda suna karanta Qur'ani suna jin da Allah madaukakin sarki yake magana akan haramta halal man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibatin min rizq wa ya isa haramta kayan ado da Allah maɗaukakin sarki ya cire ya cire wa bayinsa ya bai wa bayinsa su mora a duniya da kuma daɗaɗa daga cikin irin arzikin Allah maɗaukakin sarki na daga cikin ababen ci da ababen sha da ababen amfani waye isa to sahabbai suna jin Allah yana irin wannan barazanan in kaga ai su ba za su yi ba tun da wallahi malam sun fi mu tsoron Allah sahabi ne zai karanta aya ɗaya ya kwana yana kuka a cikin sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam na kasa tuna suna a wani sahabi da yake da babban murya sa akwai mutanen da ba su iya magana a hankali ba kuma naturally ne haka Allah ya yi su da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajaru lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'min ba'dina tahbata a'malakum wa antum la tashurun sahabin nan sai daina zuwa fadar manzo Allah ya daina zuwa Majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yace ni ina da babban murya ne in zo in yi magana duk ayyuka na ta lalace yana ta kuka shi yana tsammanin ya shiga uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mar banda kai to kaga mutumin da yake tsoron ya daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma wallahi saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da haiba da yake da shi fa ba sa iya daga kai su kalle shi a fuska ba sa iya daga kai su gan shi kunyan shi suke yana musu kwarjini ba sa iyawa to ka kauli ammar bin yasir radiyallahu anhu kamar fadin ammar bin yasir da baban shi da maman shi baban shi shine farkon da maman shi sune farkon shahidai a addini wannan matsiyacin abu jahal da ya zo mamar tashi kan sakali ya ɗauko yana caka mata a farjinta har ta mutu ba don komai ba saboda ta yi imani da Allah maɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu wucewa ana musu azaba sai ce sabran ala yasin fa inna maw'idakum janna ku yi haƙuri sakamakon ku shine gidan aljanna kuma haka suka haƙura akan musulunci aka kashe su suka fara shahada don Allah a wannan al'umma ɗansu shi ne ammar yana daga cikin yara ƙanana da suka musulunta suka bi manza Allah sallallahu alaihi kuma suka yi dakon addinin suka yaɗa shi suka yi jihadi don ɗaukaka addini yake cewa mun sama yau shakki duk wanda ya azumci ranar da ake shakku faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam. to lalle ya saba ma baban alƙasin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan rawahu ashabu sunani duk ashabu sunani sun rawaito imam bukhari ma ya rawaito shi amma mu'allafa hmm. kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan yawancin yawancin hadisan da bukhari da muslim suka kawo shi mu'allaf sun inganta yasa shi abdullahi na gundu yake cewa ma bihi ma mu'allaqan bihi juzim fa huwa sahih ghayruhu al-hukm adi lakinnahu sihhata aslihi yuri wa tuqida kam lahuma min nasihi an san malamin da suka kai naqadi ma mu'allaqat bukhari da muslim amma kuma yawanci zaka ga bukhari da muslim suna da hadisan suna da kyau ah, kamar bukhari shi in ya kawo hadisi mu'allaq ma Sun dai har ba a wani guri ya kawo hadisin da sanadin shi ba shi a gurin shi hadisin bai cika sharaɗin da zai rawaito ba hmm. hmm. a sahul kutubi ba da qur'ani sai bukhari hmm. ya ba tabi'uhu muslim kuma masu kokarin rushe sahih bukhari suna kokarin rushe addini duk wanda ka gani yana zagin littafin sahih bukhari yana kokarin ya rusa addinin musulunci ko bayan da za a yi ka rusa addini nan sai ka rusa manyan littattafai irin su sayyid bukari kuma yawancin kajin malami yana zagi mutum yana zagin su bukari sayyid bukari su muwaffa malik su imam malik yana zagin malamai da littattafai sunna ka ga yawanci littattafan yahudawa yake karanta wannan ya tabbata wannan ɗan iskan kanon nan abdul jabbar littattafan yahudawa wallahi da makaryata orientalist da fundamentalist littattafan su yake karantawa yake zuwa yake cewa sai ya ce ya yi bincike ya gano ƙarya ne wallahi duk abin an riga an yi da yake ɗaukowa naƙali yake jan abin naƙali yake ya ɗauko a wani guri ya je ya ce shi ne hmm. kuma yawanci littafi a sa musa da ya rubuta ko ya rubuta wani littafi sandar annabi musa gaskiya ke da <laughs> eh. su muqaddimatul azifa wallahi duka ba abin da wai ya ɗaukowa yake a wani guri ya zo ajiye a gurin copy and paste ne copy and paste ne ba wai bincike tsanani ba ne copy and paste yake sai ya sa mata suna nashi eh. to sai kuma a ce wannan hadisi al-mawquf shine nau'i na biyu to an ce al-mawquf malam yace ce to a ƙarshe ne hadisin da ya tsaya akan sahabi ba a tsaya daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to malin yace to as-sahabi wa ma ta'arafa bihi as-su'ba wa ma ta'arafa bihi as-su'ba yace to sahabi zama sahabi gane sahabi da kuma abin da ake wato a sahabi da kuma yadda ake gane mutum ya samu suhba to malin sai ce to al-mawquf huwa ma udifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin aw taqrir shine duk abin da aka jingina ma wani sahabi na zance ne ko aiki ko kuma tabbatarwa a kawo sanadi sai a ce an ibn mas'udin qala kaza ba za a ce qala rasulullahi ko a ce abi huraira qala kaza ko a ce abdullahi ibn abbas qala kaza ko ka gane ba a doro sanadi amma an zo ba za a ambaci annabi ba akan sahabin ake tsayawa sai a ce to wannan mawqufi ne ai hadisin mawqufun ala sahabi ya tsaya a kan sahabi والصحابي هو huwa لقي النبي صلى الله عليه وسلم idan aka ce mutum sahabi ne to ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa mata alal islami. kuma ya mutu akan musulunci sharaɗi nawa kenan sharaɗi uku ya ga annabi ya haɗu da shi ya yi imani da shi kuma ya mutu musulmi walau ta khallalat zalika riddatun alal asahi ko da bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ridda ya dawo dan an samu wa'anda sun yi ridda suka dawo bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sun yi ridda wasu aka musu wa'azi suka dawo wasu aka yaƙe su suka dawo والصحبة شي كما صحبة تعرف بالتواتر ana gane shi ana gane mutum ya zama sahabi saboda tawaturi hadisi nawa ne aka samu aka ce abu huraira hadisi nawa aka samu aka ce umar hadisi nawa aka samu aka ce dan mas'ud hadisi nawa aka samu aka ce dan abbas kaga wannan baka ma maganan sai an ce wani abu kasan kawai bilal sahabi ne hmm? ba ka wani maganan wata wata kasan hindu ya ce muawiya sahabbi ne duk kawai kasan cewa ne radiyallahu anhu ajma'in saboda ya bauta hanya na gangan ku aw istifaba aw bi ikhbarin ko kuma saboda wata fa'ida da aka samu ko kuma saboda wani a labari na na na, na ba'du sahabati wani sahabi ya ce muku wane kaza sahabi ne aga ya fa'idantar da cewa wane kaza sahabi ne yanzu kamar kamar a kamar mus'ab ibn humayr mus'ab aga shi ya mutu a an kashe shi a yakin uhud ne an kashe shi a yakin uhud kaga yana da suhuba amma muna da hadisi ko ɗaya nashi ba mu da hadisi ko ɗaya na mus'ab amma sahabbai sai su ce mana kai kutila mus'ab fina wa an kashe mus'ab a cikin mu bai mori duniya ba an yi kaza kaza wannan wani ne ya ce mana akwai sahabi mus'ab kuma arka ba mu labarin shi kuma muka san waye kuma mus'ab nan shine a ahli makka a unguwanku akwai gayen da zunzuru sun ɗaukan wanka 'yan matan unguwa suke fitowa kallon shi in ya zo wuce to mus'ab a garin maka in mus'ab ya ɗau ado mata sun san lokacin wucewan shi wallahi yan mata da kai har da matan aure suna zuwa kallon mus'ab ya zo wucewa ɗan ƙamshi amma daga ƙarshe da ya mutu zani ɗaya ya bari zani ɗayan baya rufe jikin shi duka in an rufe kafan shi kan zai buɗu in an rufe kan shi kafan shi zai buɗu annabi ya ce ku rufe kan sai ku sa ciyawa a gurin kafa kaga shi a labari muka san akwai shi mus'ab ibn umair la sada mu da su asalin mazan farko ke aw ba'di siqati ko kuma wani daga cikin yardaddu ya bada labari at-tabi'ina na daga cikin tabi'ai ya ce ai kaza ne kaza sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kaza aw bi ikhbarihi an nafsihi annahu sahabi ko kuma shi ya ce shi sahabi ne kuma ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala li kaza ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce min kaza me yake nuna ma yana nuna ma cewa yana da ba ne <laughs> yana nuna ma cewa shi ba irin ka bane khairul quruni qarni thumma alladhina ya thumma alladhina Masu mafiya alkhairin alqarnoni shine ƙarni na sai karnin da ya biyo musu sai karnin da ya biyo musu karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'i tabi'i ala ra'as kan shekara ɗari bayan hijira ba sahabi ko ɗaya a rai shekara ɗari bayan hijira sahabbai sun ƙare shekara ɗari biyu tabi'ai sun ƙare shekara ɗari uku tabi'i tabi'in sun ƙare illa ƙalila sai yan kaɗan sai yan kaɗan aga wato sai ce idan kana da'awa mumkina idan har zai yi yayi irin wannan da'awar idan har zai yi yayi irin wannan da'awar ka san ba anyhow ne mutum zai zo ya ce mana shi kaza bane mu yadda ko yawwa hmm. amma kuma duk wanda ka ga ya da awar su ba wallahi yawanci za ka ga ya tabbata suna da su ba sai sa alhamdulillah yanzu muna da kutubu tarajum in ka zo ka ce mana wane ka za su haji ne in ba mu taba jin sunan ba ba mu san shi ba sai mu koma tarajum ko duk mazaje da suke a cikin sabbai akwai sunayensu a rubuce a littattafan sira in ka duba sayar alamin nubala na imamu zahabi wallahi har sunan sabon da aka kashe a badr da uhud da sauran duk ya kawo duk ya kawo an kashe wane kaza da wane kaza da wane kaza da wane kaza kai hatta bai atul duwan bai atul aqaba dukka zai kawo maka nan sunan wa'anda ma suka yi bai'ar sai kuma almasbu nau'i na uku shine a ce wannan asari ne maqbu'in yankakke kenan wal farqu bainahu wa bainal munqati da kuma bambanci tsakanin shi da munqati mana yace to al maqtu'u ma udifa ila tabi'i aw man dunahu min qawlin aw fi'lin duk abin da aka dingina shi ma tabi'i ko ma ƙasa da tabi'i sai ya ce mar maqtu'i ne zance ne ko aiki wal farqu bayna al maqtu'i wal munqati istilahan yace bambanci tsakanin maɓu'i da munƙaɗa'i a zaurancen malaman hadisi annal awwalu sifatu min min sifatil matn yace in an ce maqbu siffa ne na daga siffar matani da aka zo ba ba ambaci safi ba ba aka ambaci ci annabi sallallahu alaihi ba sai aka tsaya akan tabi'i in gane ku misalu rafi wal waqfi kamar yadda aka yi na waɗasi da rufa a ce marfu'i a ce mawukufi su ma duka da matani suke sata yi to wal shi mun munqabi kuma sifatun ne sifatil isnadi shi kuma siffa ne na sanadi misalar ta'aliki kamar a kawo hadisi mu'allak a rataya shi awil irsali ko kuma ai irsali a sake shi ba ambaci kawai mutum abu Mun qabli sinan sai abu sai ya ce tabi'i sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bai ambaci sahabi ba kaga zamu ci hadisi ne mursal mun yi a baya mun yi a baya sai hadisi ne mursal gane shi ba tabi'i shi kuma wanda da ce mar tabi'i huwa man ya sahabiyan mu'mina wa mata al-islam shine duk wanda ya haɗu da sahabi yayi imani da sahabi kuma ya mutu akan musulunci gane ba ya haɗu da sahabbai ya yi imani ya yi addini musulunci kuma ya mutu akan musulunci to sai akwai wanda ake kiransu mukhabram mukhabram shine wanda ya ga jahiliya kuma ya ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. Hmm. shine malai shi al-mukhadramu wanda za a ce wa mukhadrami shine ne laqiya man adraka al-jahiliya ne wanda ya kai jahiliya ya riski jahiliya ya yi zamani kamun musulunci wa zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam kuma yi zamanin manzo Allah sun yi zamani ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam to yi jahiliya kamun wahayi kuma yi rayuwa bayan wahayi amma walam yalqahu bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba malam ya ce wal mukhabbaramuna aksar min 20 nafsan su mukhabbaramai sun fi mutum 20 minhum al-ahnaf ibn qais akwai al-ahnaf ibn qais shi ma mukhabbar ne abu muslim al-khawlani shi ma mukhabbar ne su musulunta ba su da su ba sai dai su tabi ayi hmm. sharaɗin zama sahabi da muka karanta <laughs> kaga ai ba su haɗu da shi ba hmm. akwai wanda so ɗaya ga annabi kuma ya zama sahabi akwai wanda a nesa ma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada a hajjatul wada kawai ya ga annabi amma ya samu su ba saboda wannan akwai wani ɗan rabo wallahi akwai wani sahabi ɗan rabo na manta ina na karanta tarihin shi sunan shi ma ya kwanta mun amma na rubuta a wani takarda a library ne wani daga cikin malamin garin nan na karanta ya zo shi annabi ya fita patrol tare da sahabbai wajen madina kawai suka ga wani akan doki iya zuwa aka suka tambaye shi ina za kake zuwa ina za ka je ce ina so in je gurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo ce mu sai ma a fiku muhammad muhammad yana cikinku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku matsa ya ce ni ne ya mar tambayoyi akan addini ya faɗa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah iya faɗan haka sai dokin shi ta yi ya faɗo ta taka wayan shi mutu <laughs> mm. rabo irin su abu raja al-aqaradi al-aqaridi irin su abu usman an-nahdi dukkanin su ta mukhabbaramai ne wa hum min tabi'ina ala sahihi bisa zance mafi inganci za a ce su ba sabai ba ne tabi'ai su. duk mukhbarmun ba sabai ba ne tabi ne su yanzu a samun da aka kawo mana sunayen mukhadram duka sunayen mukhadram duka insha Allah sai mu tsaya nan ba mata shi akan al'ulu wa nuzul insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت